Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo Kumasi. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Talata biyar ga watan Satumba. Ibrahim ka Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa hukumar zaben ƙasar kenya ta ce ranar 17 ga watan oktoban wannan shekarar ne za a sake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke ministan harkokin waje na indonesia retno marsudi yanzu haka tana kasar miyama domin ganawa da shugaban al'ummar kasar onsun chi da ma wasu jami'an gwamnatin ƙasar. tokanin labaran kenan za a ji cewa yanayin sansanonin 'yan gudun hijira a borno ya fara haifar da kwalara da sauran miyagun cututtuka mutane sun fi ɗari biyu da ko kaman talatin da wani abu wanda suka kamu da shi kuma mun yi rashin mutane wajen goma sha hudu za kuma a ji cewa hukumomi sun shiga rushe-rushe a silejan jihar Naija kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaban karce kasar da ake yi a shiyar kaduna ta jama'iyyar apc amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Masu Assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. ta ce yaƙi ba abu ne da amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan amurka na da iyaka haley ta ce za su kare kansu da ma ƙawayensu jakadiyar ta amurka dai tana magana ne a wajen wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya aka kira bayan da ƙasar koriya ta arewa ta kammala gwajin makaminta na nukiliya na shidda a ranar lahadi ƙasar koriya ta arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makala shi a roka mai linzami na icbm ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba amma dai sun ce wannan makami na shidda shine ya fi duk wani wanda ta gwada a baya girma hukumar zaben kasar kenya ta ce ranar 17 ga watan oktoban wannan shekarar ne za a sake gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin tabi umarnin da kotun kolin kasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen wato kirga ƙuri'un da aka jefa wannan ya sa ta ci a gudanar da zaben bayan kwanaki 60 wato watanni biyu kenan sanarwar da hukumar zaben kasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci uhuru kenyatta da na mataimakinsa da kuma raila odinga da na mataimakinsa su ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a watan gobe idan dai ba a manta ba an bayyana shugaban da ke kan karagar mulki wato uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u har miliyan ɗaya da rabi amma shugaban 'yan adawa raila odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na nasa ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda ta daga bisani ta soke zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc ministan harkokin kasar waje na indonesia retno masudi yanzu haka tana kasar miyama domin ganawa da jagaban al'ummar kasar an sunci da kwamandan rundunar sojan kasar da kuma babban mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar rakene hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan asalin jinsin rohingya su dubu tamanin da bakwai ne suka gudu daga jihar su zuwa makwabciyar kasar bangladesh tun sa'in da fada ya barge a farkon watan jiya shugaban kasar na indonesia joko dodo ya ce minista tashi za ta bukaci gwamnatin kasar ta bama da ta hana ci gaba da faɗan da ke dalilin kashe mutane kana daga nan kuma za ta zarce zuwa kasar bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin kasar faɗan na baya-bayan nan ko shine wanda ya fara a ranar 25 ga watan agusta sa'an da wasu 'yan tsagerun rohingya suka farma wani caji office da ma wani sansanin soja a su na kare kabilarsu daga cin zarafin da ake musu rundunar sojan kasan ta ce mutane 400 ne suka mutu yawancin su 'yan tawaye ne dama dai gwamnatin ta mayama tana daukar kabilar rohingya a matsayin bakin haure bakin haure ne daga kasar bangladesh waɗanda ba a taɓa ba su takardar izinin zama 'yan ƙasa ba duk da yake suna da iyaye da kakanninsu zaune a ƙasar shekara da shekaru Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirinta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta ba da ta ba su na su yi rajista ko kuma su fuskanci korar. Felix Horn babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar ya ce muddin aka kore su to aka za a mayar da su wato kasashen ne ba da wani dalili ba kuma za su fuskanci matsaloli sosai an kesta cewa akalla akwai 'yan kasar ta habasha a saudiya da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 500 kuma daga cikin wannan adadin 'yan kalila ne suka yi rijista kamar yadda gwamnatin saudiya ta bukaci su yi yau talata ne ake jiran a ji shawarar da fadar shugaban amurka ta white house ta yanke game da makomar yaran nan da suka zo na amurka suna kanana tare da iyalansu suka zauna waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin amurka na dab da neman cewa a maida su kasashen su na asali kawo yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yada labarai na nuni da cewa shugaba donald trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin daka wanda ya bai baiwa ɗauruwan yaran bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba sai dai kuma wasu jami'an gwamnatin sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni shidda tukunna domin hakan ya bai wa majalisar dokokin ƙasa wadataccen lokaci na su nazarin lamarin musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba a sa 'yan majalisar ba an dai samar da shirin daka ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama yau dinnan ne da ake shirya aka shirya a gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gaban fadar white house domin nuna goyon baya ga wannan shiri na daka ana kuma kyautata zaton za a irin waɗannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba a ƙarƙashin wannan shirin dai an kawo yara da yawansu ya kai dubu ɗari takwas daga sassan duniya daban-daban labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji bayan yawan rahotanni da kuma gargaɗin da aka yi ta yi game da rashin yanayi mai kyau a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya yanzu haka cututtuka sun fara bulla a wuraren. cikin 'yan har ta yadda ma cikin 'yan kwanaki kalilan mutane sha 14 zuwa ashirin suka mutu baya ga wasu sama da biyu da ke fama da jinya al'amarin da har ya fara jan hankalin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa haruna dauda gare ka. gwamnatin jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha hudu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke garin maiduguri kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr haruna mai ne da ya tabbatar da hakan a sansanin yan gudun hijira da ke munan ajiya wanda ya shaida ma labarai cewa sun samu labarin barkewar wannan cutar ne tun makonni hudu da suka gabata wanda kuma suka ɗauki matakan kariya wanda hakan ne ma ya takaita yaduwar wannan cuta ga wannan sansani kaɗai kwamishinan ya ce yanzu haka sun buɗe wasu asibitocin gaggawa gaggawa a sansanonin dalori da sansanin muna inda aka samu barkewar wannan cuta duk da cewa babu wannan barkewar cuta a sansanin dalorin amma sun yi hakan ne saboda dakile yaduwar cutan ga ma karin bayani da kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya dr haruna michelle ya yi min da wannan camp da eh, kaɗan a eh, wajen custom house camp ba inda wannan ciwon akwai ko wayanda muka kai su dala daga nan ne aka kai su ana ba su magani amma ba wai mutanen dala suna da wannan damuwan ba kamar mutane nawa ne suka kamu da wannan ciwon ne zaka ji a Borno a gaskiya gaskiya tunda wannan abin ya fara yanzu sati kusan hudu mutane sun fi ɗari biyu da ko kaman talatin da wani abu wanda suka kamu da shi kuma mun yi rashin mutane wajen goma sha hudu da wannan ciwon amma wanda muka tabbatar eh an yi test an tabbatar kwalera ne sofa guda uku ne. Akwai bayanan da ake samu cewa kamar mutane sun kai ashirin kuma da wanda suka mutu. Ai mai suna mutuwa kam da ciwon gudawa ko babu ana rasuwa ko ba haka ba amma wanda muka sani sun rasu da amai da gudawa mutane goma sha hudu ne kuma a cikin su din ba wai wai dukansu kwalara ba ne. Eh. Kamar batun magungunan da ake baya waɗannan akwai su isassu? Akwai isassu kwarai wannan muna bayarwa. na gare me ke kama wannan ciwo ne na amai da gudawa akwai wasu kwayoyin cuta wanda muke kiran su eh, vibrio cholera sunan bacteria daga mutum ya kamu da shi nan ba zai wuce eh, kwana daya ba za ka fara gudawa da amai kuma gudawan ba irin wanda wai kawai ka yi gudawa an jima kaɗan ka dawo ka sake yi a'a wato kamar famfo ne zai dinga zuba shi yasa ruwan jikin mutum zai kare nan da nan. shi ko babban sakatare a ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr abubakar hassan jin hankulan jama'a ya yi game da wannan cutar kamar haka. da an ga mutum ya fara gudawa tun a gida a nemi ruwan gishiri a fara bashi idan ba a yi ruwan gishiri nan ba a bashi ko da ruwa ne haka in baya amai sosai in fanta in juice ne duk abin da ake ruwa dai a bashi in yana iya sha to ba wai zai zauna ya dinga sha a gida bane sai a garzaya a asibiti na biyu su kuma wanda suke gida sai su tsaftace kansu duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi caras. Yanzu haka dai hankulan kungiyoyi masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya so makarkata zuwa wannan sansani da aka ce an samu bullan barkewar wannan cuta na amai da gudawa da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu kuma wasu don zaka ke karɓar magani fiye da ɗari biyu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin kuma a gaida Haruna, to daga Borno kuma bari mu kaɗa jihar Niger, inda hukumomi suka shiga rushe-rushen gidaje da daman gaske waɗanda aka gina a kan filin gwamnati da ke wata unguwa mai suna tsohon barikin soja da ke cikin garin Suleja a jihar ta Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Mazauna wannan unguwa dai sun ce da safiyar ranar Litinin ɗin nan ne wata motar rusau da ke samun rakiyar jami'an tsaro ta yi mikiya a wannan unguwa. inda ta ci gaba da rushe gidajen jama'a. Waɗanda lamarin ya shafa dai da suka kira ni ta wayar salula sun ce suna cikin wani yanayi na rudani da farko ga Malam Muhammad Surajo. Hali ake ci yanzu nan kudin da bai bata ta wajen su ba suna suna kukuce kwanan su. Amma ba a taɓa ba ku takardar gargadi ba ko notice cewa ku tashi wurin ba. Zo su ba da a ba ka kwana uku eh, eh, na baki ba ta kada ba komi ok na baki cewa ku tashi eh. kwana uku da suka wuce kwana uku ba ku bincika ba me yasa aka ce ku tashi ba sun ce wai wai landin gaba daya wai landin na da wai sa da ki da land to yanzu wani hali kuke ciki ka ga an fara da militia yana kusa da mu shi sa muke kwashe kayan mu yanzu an rushe gidan naka kai eh an rushe gidan an kusa yana kusa da ni mun riga mun ciccire su kaya duka ba to yanzu wani hali kuke ciki to ba mu da wani mu zama ba kwa muna nan kwa wajen mu waje kaya saboda kara za a rushe mana kaya to yi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari amma abun ya ci tura to sai dai daga bisani na samu sa'ar samun jami'in hudda da jama'a na karamar hukumar mulki ta Sulaja Malam Jibril Aliyu Bisalla wanda ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne domin ta karɓe filinta wanda dama aro ne aka baiwa sojoji tun wajejen 1970 kuma a yanzu sojojin sun tashi to waɗanda suka mamaye wajen ne a yanzu ake korewa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. an riga an biya ai an riga mun biya ministry of defense ya ai babu wani biya da kuma za a ba to yanzu abin kamar ya haifar da tada kura haka ba ku dan gudun wani abu da zai biyo baya ganin halin da ake ciki yanzu ai a yanzu babu wani tada kura eh, malam Mustapha ina filin ba yanzu da a filin nake maka magana ba shi nake zaune Eto eh, sun ce an mamaye su da sojoji da 'yan sanda. A ah, bai sojoji da 'yan sanda kawai sun zo ne da a yi mai sani doka da oda. Ba wanda aka duka a nan. To yanzu ko me za ku yi da filin kun karbe shi tun da tsakiyar eh. gari yake? Eh tsakiyar gari ne fili da gwamnatin jiha da karamar hukuma su ne za su zo na tanaji abin da za su yi a wannan fili. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaishe ka yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Wannan da suka yi na da shi ne latest one kuma da suka yi din ai uba sani ya je gidan rediyo ya ce waɗannan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da ya sa ya turo su suka yi. na farko zan fara maka magana a ida ko kuma zan iya cewa a kirga mutane ne burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko kwangiloli a basu. komai yanzu an ɗauko consultant daga lagos duk wani aiki da ka sani da civil service ya kamata ya yi a kaduna an ɗauko yarban lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danƙa musu sai da mukami ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aibata gwamnatin nan kulli yana yawo a sama bai zauna ya yi wa jama'a kaduna aiki ba ga matsaloli na tsaro a kudancin kaduna ga sata mutane da ake kullum hanyar abuja ga nan wajen birnin gwari wajen shekara biyu nan mutane suna cikin wannan yanayi jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Dan majalisar dattawa na jihar Kaduna Suleiman Hunkuyi ya wata doguwar hira da jaridar San inda ya taɓo tarihin dangantaka shi da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i da kuma rawar da ya taka wajen ganin cewa Nasiru din ya kada su Isa shiru a zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamna a zaben shekarar 2015 da goma sha biyar da kuma yadda ta ya zo ya karfafa su Isa shiru din da sauran manyan 'yan siyasan Kaduna su bayo shi gwamnan ne goyon baya. sai dai kuma a ƙarshen ta sule mahunkuri ya ce sabanin rawar da ya taka wancan lokaci din a baya na ganin cewa an zaɓi nasiru el rufa'i yanzu sai inda karfinsa ya ƙare wajen ganin an kada nasirin a zaɓe mai zuwa allah kai mu shekarar 2019 da aka tambaye shi ko shi kansa yana son ya tsaya takarar gwamna a zaɓe mai zuwa ɗin yi ce bai sani ba har yanzu to ko wanne yana cikin irin abubuwan da ke janyo matsaloli a jam'iyyar ta apc a kaduna lalle wannan rikici na apc a jihar kaduna ba abin da ya haifar da shi illa son zuciya saboda mutane ne aka jawo su aka nemi gwamnati da su aka kafa su da ita amma da ƙarshe aka nuna musu ba su iya ba ba su sani ba ba su kuma ba wata ina bane a cikin jam'iyya aka watsar da su yanzu misali in ka duba ka kwamar shehu sani mutum ne dama mai fatika akan talaka tun da daɗewa ka duba kamar mataimakitan mai yashi mutum ne shi ma mai san talaka ka duba kamar isa ashirku kudan mutum ne mai san al'umma dukkansu in ka duba da wannan dokta hakim bawa dukkansu da kajuru dukkansu in ka ɗauko ka aza a miskeli za ka mutane masu taimakon jama'a a al'ummarsu da suna cikin tafiya wallahi ja kaduna da mun ci gaba fiye da ci gaban da ake a yanzu. haka ne to a shirin mu ne za mu taɓa maganar wasu daga cikin tsofaffin mukarraban shi gwamna nasiru erufa yadda da ake zargin suna maitar kujerar da yake samanta a kai a yau wanda ake cewa watakila shine ma sanadin jayayya su da shi ha kuma za mu taɓa zancen mutane irin su jimmy lawan da sauran abin da ake kira yarba lagos da ake cewa shi nasirin ya kawo su kaduna sun mai gurabin 'yan kaduna din a mukamai da harkoki masu matsi kuma ma kan me yasa har yanzu aka gagari a gudanar da zaben yankunan ƙananan hukumomi ne a kaduna wanda jam'iyyar apc ta yi alkawarin za ta yi cikin watanni uku bayan ta ci zaɓe gashi yanzu an share shekaru biyu da 'yan kai amma har yanzu shiru to amma kafin mu kai duka can a wannan muhawarar da ake taukawa a tsakanin mutane biyu da kowanensu shine sakataren jam'iyyar apc ta bangaren da yake wakilta wato yahaya baba fati na bangaren shi gwamna nasir da irfa'i da kuma mutala abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamna din wato kungiyoyin su aƙida da restoration group da sauransu za mu tashi ne daga kan barazanar da shi gwamnan na kaduna aka ce ya shayi na abubuwan da ya ce zai yi wa abokansa na adawa na ciki da wajen jam'iyyar amma ya yi wani abu game da haka koko maganar fatar bakin kawai ya ɗau wani matakin aiwatar da maganganun da barazana da yi wajen wata wata biyar zuwa shida baya ya tura yara sun je akwai team na media eh, social media team na senator shi suna mike suka je har ofis suka fasa wajen suka harbi wani yaro da bindiga wanda kuma aka je tudu wada magoya bayan nasiru air suka je suka dinga aikin ta'addanci suna tara mutane sannan wannan da suka yi na yan shi ne latest one din kuma da suka yi din ai sani ya je gidan rediyo a nan kaduna ya ce waɗannan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da ya sa ya turo su suka yi ya turo su ne saboda wai ai musu alkawari ba cika ba so idan kuwa har zai iya justifying wannan irin eh, mummunan ta'akan da ake a MED wannan ya nuna cewa suna da hannu kuma suna da masaniya jam'iyyar nan an gina ta ne bisa aƙida to duk lokacin da aka fita daga aƙidan da aka gina jam'iyya a kai za a dinga samun matsaloli na farko ne kaga babu batun tuntuɓa na biyu kaga min wa al'umma alƙawari idan an zaɓe mu cikin wata uku za mu gudanar da ƙananan hukumomi yanzu shekarar mu biyu da wata uku har yanzu ba yi ƙananan hukumomi a jihar kaduna ba wanda kuma dalilin da ya sa ba ya zaɓen nan ba saboda ya an sani tallan kuɗaɗen ƙananan hukumomi ake ake ake kwasa ake abubuwan da aka ga dama da su kullum yana yawo a sama baya bai zauna ya yi wa jama'an Kaduna aiki ba duk da ga matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna ga sata mutane da ake kullum hanya Abuja ga nan wajen birnin Gwari ba iya zuwa gona wajen shekara biyu nan mutane suna cikin wannan yanayi so kuma ka kiɗa yi kai kai kai kai zaben wurin hangen wannan hatsarin da gona nasiru zai jefa jihar kaduna ciki muka farga cikin sauri muka muka muka muka muka muka zaburar da jama'ar kaduna muka ce muka ce idan an ci gaba da irin wannan mulkin kama karya mulkin fir'aunanci to karshen sa jam'iyyar ma zai kashe ta kuma ba za mu samu da za mu dawo 2019 mu neman goyon bayan mutane har su ba mu shugabanci ba. To, Malam Murtala kafin kafin in koma wurin Malam Haya ina son tambayar ka me bambancin eh, aƙida group da yan restoration group ne tunda duk mutanen ku ne. Yan restoration su mutane ne waɗanda suke ganin a'a a daɗa shi lokaci a daɗa shi lokaci har yanzu suka lura cewa mutumin nan abin nashi ya wuce yadda suke tunani sai sa yanzu suka su suka dawo suka haɗa ƙarfi da mu wannan wannan gwagwarmayar tare. Amma an ce su 'yan restoration abin da ya fi damun su shine irin mutanen da shi gwamna yake zabuwa suna cewa yana ɗauko mutanen da ba 'yan Kaduna ba shi kuma yana cewa ko da ina mutum ya fito inda zai iya aikin da za a saka shi zai ɗauke shi ya aiki. Wato kana ji ne in ka duba ko civil service gwamna Nasiru ya riga ya rusa ya lalata ya lalata civil service a jihar Kaduna. ko Komai yanzu an ɗauko consultant daga Lagos duk wani aikin da ka sani da civil service ya kamata ya yi a kaduna an ɗauko yarbayan lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danka musu wanda jimmy lawan mutum ne wanda kowa ya sani lokacin janar abacha an kama shi da laifi ya wawura kuɗin mutane a bankin da ya kafa aka neme shi ya gudu ba amma yau gashi mutumin ne aka kawo shi kaduna duk wani almudahana da ka sani ake na kuɗi da shi ake haɗa kai ake to ina zuwa ina zuwa malam mutala um, malam ya kana jin mu ko eh, to abin da ke so ka faro min daga maganar local government elections na yankunan kananan hukumomi me yasa har yanzu ba a yi shi ba tukuna kafin ka zo ga sauran batutuwa to a na ɗaya dai malam nasir ahmad ɗan rufa'i ko gwamnatin jihar kaduna zan iya cewa ka ba ita ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ba hukumar zaɓe tana iyakar ƙoƙarinta don ta ta fito da hanyar hanyar da za a yi zaɓe mai mhm. inganci. Mu kanmu a jam'iyyar APC mun fi kowa son a yi wannan zaɓen. Muna jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta wanda ita ne suke da da haƙƙi na gudanar da zaɓen nan ta gaya mana ranar zaɓen da yadda za a yi zaɓen insha Allahu jami'ar ABC a shirye muke kuma Allah ya so ya yarda za mu shiga zaɓen nan kuma za mu yi nasara a wa'annan kenan na magana hukumar zaɓe To, na farko zan fara maka magana a ƙida ko kuma zan iya cewa a ƙirga. A ƙirga gurub mutane ne wanda a'a burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko ƙungiyoyi a basu kamar yadda na gaya maka mu kuma a gwamnatin abc na jihar kaduna ba shi ne burin mu burin mu tabbatar mun cika alƙawurkan da muka yi ma a jama'ar jihar kaduna a lokacin ba yakin neman zaɓe a fannin ilimi a ga irin gyare-gyaren da ake yi na makarantu da sauransu ga irin training da ake ba titoci da sauransu fannin lafiya ga irin gyare-gyaren da ake yi na kananan asibitoci da manyan asibitoci da kawo equipment fannin noma da sauransu da fannin tsare-tsare na gwamnati wanda a in ka duba tsarin da ake a ci gaban da aka samu a tsarin gwamnati ba a taɓa samunta ba a shekara goma sha takwas da ake siyasa a Najeriya a wannan a wannan tsarin duk wannan abubuwa ne na ci gaba a da ma gwamnatin APC karkashin malam Nasir mai ɗan Rufai ta kawo amma wa'annan mutanen su ba ne burin su ba kamar yadda a maganganun Alhaji Murtala yake ta maganganun su cewa a'a da aka so tashi kwamishina a kira wani a bashi ya kawo ɗanshi a kira wani mu ba shi ne burin mu burin mu kawo mutane wanda za su iya aiki wanda za su iya aiki mu cimma burin alƙarukan da muka yi ma jihar Kaduna ba To ka yi magana ka yi magana a aƙida ko a ƙirga da ka kira su restoration fa ku ya kuke me me fahimta ku game da su? Yau kamar restoration group kamar yadda nake na gaya maka na a ƙirga, restoration group mutane ne wanda sai da suka sai da mukami ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aibata gwamnatin nan kusan kashi tamanin a cikin su sun rike mukamai a cikin wannan gwamnatin namu a cikin shekara biyu kuma har yanzu a cikinsu in cewa gwamnatin nan ba ta iya ba ta abu daidai me yasa har yanzu a cikinsu akwai a kwamishina na ƙananan hukumomi famanin kwamishina na ƙananan hukumomi ma makaya takwas har yanzu yana cikin restoration group nan to in dai da gaske ne cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yin abu daidai me yasa me yasa yake rike da mukamin gwamnatin jihar Kaduna har yanzu sai zargin da ɗazumuntala murtala yake na cewa eh, kuna ɗebo mutane irin su jimmy lawal consultants wato dillalan kasuwancin harkokin saye da sayarwa na gwamnati ko kuma waɗanda ake tura su suna siyo gwamnati da dai sunan abin da me zaka ce game da mutane irin su jimmy lawal da sauransu da an daɗe ana wannan zargin. To ma da lab to abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma in Allah ya kai mu rana a mu dawo mu ci gaba. inda daga cikin abubuwan da za mu ji akwai hadda shin daga cikin iyalin gwamna suwaye yake bai kwangiloli ko me ya faru ga alƙawarin nasiru 'Yarufa'i rufa'i ne ya wadata zaria da ruwan sha yanzu muna godiya ga bakin namu yaya baba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu na kaduna isa lawan ikara da kuma nasiru yakubu birnin yaro da suka taimaka mana wajen haɗa shirin nan da kuma kawo shi a madadin su duka ne aliyu mustapha Sakkwato a washington To a gaishe ku yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. A halin yanzu wata mace 'yar shekaru 106 wadda ake sa ran cewa a duk duniya ba wani dan gudun hijiran da ya kai ta tsufa. Yanzu haka an shirya korarta daga kasar Sweden bayan da aka hana ta mafakarta na na da ta nema a ƙasar. ɗiya da jikokin wannan matar mai suna Bibihal osbiki su ne suka ɗauke ta a bayansu suka gudu da ita zuwa wato kundus da ke arewa maso gabashin ƙasar afghanistan inda suka biyo ta iran da turkiyya da fatan ko sun samu mazauni a turai wannan tafiya ta ta ja hankalin kafofin yada labarai a shekarar da goma sha biyar lokacin suna cikin ayarin jama'ar da suka zo kasashen yammacin turai daga siriya afghanistan iran da dai sauran wasu kasashen duniya ita da abokan tafiyar tata sai da suka yi tafiya da kafafunsu da kuma cikin jirgin ƙasa na zango mai tsawon gaske kan daga bisani suka iso ƙasar sweden sun kwashe shekaru biyu ita da iyalanta su goma sha ɗaya ƙauyen hova da ke tsakiyar sweden iyalan wannan matan suka ce uzbeki ta yi fama da cutar shanyewan gefen jiki tun daga lokacin da aka ƙi bata wannan takardar mafukar suka ce batun komawa su ƙasar afghanistan ma san bata taso ba domin dai ita wannan matar yanzu haka ba ta gani ba ta iya magana kana ba ta iya tafiya wannan ya sa iyalan wannan matan ke ƙara roƙon gwamnatin ƙasar da ta sake duba wannan al'amari da irin basira jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa wannan da wannan al'amari Hukumar zaben kasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoban wannan shekarar ce za a sake gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da babban kotun kasar ta bayar. Biyo bayan rusa zaben da aka yi a watan da ya gabata. To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladan Ibrahim a yawa wanda ya taya ni. da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato jan ellison ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin